assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh allahumma salli ala sayyidina muhammad rafi darajatul wadud kasful ummatin wa jiya na yi magana akan dan bada sirri na samun biyan bukata allahumma shaduka alman za a rubuta kafa dubu daya da dari daya da goma sha ga turaren nan wannan shine turaren shi idan har ka saka wani turare a ciki ba zai yi sunan turaren ba shi. ana samu a kasinin haka zalika nizar garan marché an mai garan akwai wani a wurin ana kiran shi dan wannan dan liti dan liti a garan na Nijar. shi ma yana kawo Tirar nan kwaya ɗaya naira dubu ɗari da saba'in ke siya guda ɗaya. Naira dubu ɗari da saba'in. Yanzu yana da irin shi, ina da shi yanzu haka ya kusan goma. Abin da zan gaya maka aikinka shine kai kai shine aikinka in za ka yi ka yi ba za ka yi ya kafa. Alamar shahar kalman eh, ma'an ɗin ne za ka gudu ma'an. Adadin kudin da kake so Allah ya baka ka saka ciki dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha sai ka zuba tiraren nan a ciki. za ka raba ruwan rubutu in ka rubuta za ka raba ruwan rubutu kashi hudu ka saurare ni kashi hudu za ka raba ruwan rubutu Allahumma sharika za ka saka duka ƙananan kwalba-kwalba amma dole sai ka zuba wannan turaren a ciki fa in baka sa turaren a ciki fa aikin bare bare baka adadin miliyoyin da ka rubuta a ciki kuma zai yi jinkiri amma turaren yana ciki kamar ka sa mai data ne. zai iya biyan ma bukata lokacin da baka tsammani da wuri-wuri kowane aiki da yanayin shi bidiyo nan da nake yi don kai niya ka kalla an baka niya ka bari ni ban kira ka ka zo wuri na ban ce ka zo in ma aiki ba ba na son kuɗin ka ba na so ma ka na ce ka ɗauka ka yi wa kanka ka bar ragonci saboda wayansu ba su da yake sai zaman kashe wani su shiga media su sa kati eh, irin data na naira arba'in su shiga su zage wannan su zage wancan su kuma ba su sani ba akwai wanda in ka zage shi Allah ba zai barka sai Allah ya tozarta ka duk duniya sai sun gani duk wanda yake ce zai tozarta mutum a media ka lura bare mutuwan Allah sai Allah ya tona ma asiri media ya kalla kowa ya kalla tukuna mutum yanda kai baka so wa kanka matsala ka so wa dan uwanka matsala haka addinin musulunci ya kawo amma mutanen ne fahimtansu yanzu ya gaza wayansu daga ciki fahimtansu ya gaza wayansu daga ciki kawai ɗan talaucin nan da Allah ya jarrabe su da shi suna gani ba laifin kowa wani mutane ne su kamar ka kwata. wani yana gani kamar misali bidiyo nan da muke yi shi ne yake ba mu kostoma shi ke ba mu kuɗi ai idan kana da hankali ka ji me nake faɗa na ce karka yi min lakin, karka yi min followers kar ka gode mu ka gode wa Allah idan ka ɗauki sirri ya yi in ka ga dama ka fito a media ma ka ce bai yi ba bai dami ni ba zama na san ka zo ka kayi yadda na fara ke me yasa ba zai dami ni ba ba da ke so lada abin Allah da ke so haka zalika kuma na ce fisa bilila maganan ka bari dakatar da ni ba ka ba zai dakatar da ni ka wuni ka kwana kana cewa shirka ho tunda shirka ne kai ka bari kai kadai ne kai karatu ko kuma kai kadai ne ka san halak da haram a duniyar nan fa Allah ya ba kowa ilimi daban-daban daban kowa san me yake yi kuma kowa ya san wani abu ne yake tafi. duk da shashancin ka turaren nan da in ka gansu za ka san akwai wani abu idan ka raba ruwan rubutun idan baka da hali za ka sa turaren nan kwalba guda ɗaya in kana da hali ƙasa biyu ni kowane jaran shi ɗaya kowane jaran shi ɗaya kwaya shida nake zuba ƙarfin mutane ba iri ɗaya ba haka zalika wanda aka yi aiki ma ƙarfin su ba iri ɗaya ni zan baka ne ba wai ka zo wuri nan ma ba fa ka ɗauka ka yi wa kanka saboda yanda nake jara shi haka zan gaya ma kai ma kai ba na son kuɗinka ba na so ka zo wuri ba ni ba mai fara ya fara baka fa'ida sai ya yanka ya ce ragowar idan kuna neman ƙarin bayani ku kira lamba na kaza kaza ni ba irin su bane samun lamba na ma matsala ne kowa ya sani saboda ba na son naka ne don Allah ne nake bayar to kaga idan ka raba rubutun kashi hudu ɗaya eh za ka tona rami ka binne da manufan kafin da kake so Allah ya faka kwalba kenan ba na biyu ka ɗaura a saman bishiya kuka sa a hau saman bishiya kwalban a sa igiya a ciki a ɗaure da manufanka ba biyu ba na uku za ka je bakin ruwa inda ruwa yana gudu ba a lambatu ba fa ban ka jefa a lambatu ba ko kwata ko rijiyan ka jefa a cikin wannan aikin ba zai ba fa ruwa ne ruwan kogi ko ruwan sama wanda yana gudu za ka jefa kwalba ɗaya ciki ya kama kwalba na uku ba na hudu za ka nemi wuta ka fiffita ka fiffita ka fiffita ka tabbatar ya kama sosai sai ka nema keɓaɓɓen wuri ka kira sunanka abin da kake so ubangiji ya baka faɗa jikin kwalban ka tofa sai ka saka kwalban a wuta ka yi nisa da shi saboda fashewa zai kar ka aje kuma wutan inda in ya fashe zai shafe ka ko zai shafi waninka ban gaya ma ba ka nemi keɓaɓɓen wuri idan an ce keɓaɓɓen wuri kicin bayan gida ko kuma ka fita jeji musamman ka yi aikin kafancin hankali mai gida idan ka dauki wannan kai za ka ga ikon ubangiji ni ba komai bane ban iya komai ban da komai sanadi a gun Allah ne haka zalika Allah shi zai karba kaga ni sanadi ne kai mai gida ko da kaga kwayan ido na ka san akwai wani abu ba sai an gaya ma ba kalli kwayan ido na kawai ka san akwai wani abu ni da kai ba ɗaya ba haka zalika kai da ni ba ɗaya ba idan na yi bidiyo yanzu awa ashirin da hudu za ka ga mutum dubu goma ya kalla za ka ga mutum dubu ashirin ya kalla me ya jawo wannan ba na son naka abun da nake gaya ma kuma dalla dalla gwari gwari zan ma ta yadda za ka fahimta ba tare da eh, wani abu ya rinjaye ka ba saboda idan ka ce zan ma aiki ko zan taimaka ma ka zo ka ce amma sai ka biya ni kaza fa daga nan ma ba taimako ba ne don kuɗi ne to ba na son kuɗi ku ba na so kyauta ma za ku yi min ku bari saboda ko ka bani baran ce ma na gode Allah nake cewa na gode ba kai ba mai gida wannan ya kamata ya baka hujja na garanti wanda ka san aikin na idan ka yi niyya ka yi wa kanka in ba ka yi niyya ka bari amma ba cuta ba cuta zan zo in bayar da wani mugun turare mai karfi shi turaren kaɗai ma kawai aiki ba sai ka je gun wani malami ya ci kuɗinka ko ka je gun wani boka ya ci kuɗinka ko ka je gun wani mai tsafi ya ci kuɗinka a'a turaren ne za ka nemi asalinsa mai kyau zan gama yadda za ka yi da shi mai gida idan ka yi da shi kwana arba'in da ɗaya gare ka billahi lazi za ka ga canji kai da kanka za ka yi mamaki aiki ba komai bane illa jajircewa da kwakwalwa kagan in kana da hankali bara ce aikin walinta shi kenan saboda me yasa idan kai rashin lafiya ka je asibiti sai an gwada ma wani injin an yi bincike jikinka me yake damu ai sai sun yi bincike ko sai su gaya ma gashi gashi ruwan magungunan da ake sama kai dai ka san maganin nan ma baka san a ina ka cire wanda suke jara ruwan magunguna kuma ba ma musulmi bane turawa ne me yasa bara ku ce wanda baya sallah baya azumi baran karba abun hannunsa ko kuma abun da ya kera ni ba zan yi amfani da shi ba tun da shi arni ne me yasa ba za ku faɗa haka ba kuna da wayo na ku ni, wayo ne kawai da hauka ai qur'ani nan yanzu da injin yake buga a qur'ani amma yawanci wayanda suke buga ba musulmai bane ba duk da haka ana karba ai ana fansa yana zuwa ana karatu mai gida don biyan bukatanka ka tashi ka tsaya in ka bi bakin wane wane wane shiga uku wanin abun da ya mayar da shi matsayaci dama duk abun da ya gani bai yarda da shi daya na biyu duk abun da ya gani yana aibantawa sai sa Allah ma zai cire albarkansa kawai zai bar shege bai rayu rayuwa mai kewa idan ya mutu ma ƙarshen shi shiga jahannama ne saboda Allah ya ce magulmaci ba zai yafe ba ya faɗa a suratul wailun ka sani allazina an salatin sa'u ka sani ba wai sai na gaya maka Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to kaga komai a gurin ubangiji da muke muke nema ba mu muke yi ba ba tiraren ne yake yi ba ba layoyi ne suke yi ba Allah ne yake yi Allah ya samu dace